da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da rediyon amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa rediyo da kuma shafinmu na Facebook Live a VOA Hausa ko ka cokan a fada ta yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa Usman Ahmad Kabara tare da ni Hafsat Maina Muhammad. To kamar yadda muka saba magana a kan ilimi duk ranar talata yau ma uku ga watan Yulin shekarar 2018 ita zamu yi inda zamu yi magana a kan ilimi kamar yadda aka saba musamman bangaren matasa masu zaman kashe wando. To shi ilimi yadda na faɗa dole ne sai an yi nazari an jaddada shi an gyara shi an miƙar da shi ta yadda duk wanda ka ilmantar da shi za ka ci moriyarsa kuma ka san cewa ga gwanintan da aka miji ga kuma yadda shi ya zama goni a hanyar to shi ne yanzu matsalar da muke da shi muke samu yanzu a irin yaran da suke fita a jami'a da polytechnic da secondary school da primary ba a ba su ingantaccen ilimi ba To haka yake Professor Ibrahim Maina Waziri kenan babban lecturer a jami'ar Maiduguri kuma za mu dawo da cikakke hirar da na yi da shi a cikin shirin Usman. Mm, to baya ga wannan kuma za mu karanto muku amsoshin tambayar da muka muka a shafin Facebook, Twitter da ma Instagram. Sai kuma wakilin a Kaduna Lawan Ikara ya karbo mana ko kuma in ce ya yi tattaki ya karbo mana sako kan wannan batu daga gurin dan iya Usman. Mm, haka yake. Mm. To yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka tambaye ku kuka kuma amsa mana wasu daga cikin tambayoyin amsoshin da kuka bayar su ne mun tambaye ku shin a ganin ku me yasa ake samun matasan da suka kammala karatun jami'o'i da kwalejin kimiyya da fasaha amma kuma sai a same su suna zaman kashe wando. Mm, haka yake. To saƙon farko Usman ya fito a shafin na Facebook kenan. Hmm. Ya fito daga Muhammad Bako jadkori da Magaram. Ya ce salam yau da gobe ni ina ganin rashin wato masana wato rashin masana'antu ne cikin ƙasa yake kawo haka. sai kuma ibrahim ya rubuta shi kamar da turanci eh. ya ce sunan shi kenan asisi duguri eh. Allah sa na faɗa da ya ce yau da gobe saboda matsayin cin hanci da rashawa ne ban yadda ƙasa ta najeriya ba a ɗaukar ma'aikata ba idan ka gama karatun ne sai ka biya kuɗi kafin a ɗauke ka aiki wato yana nufin cin hanci na'am to fa sai kuma sakon usaini alhaji ali mai gishiri rijau ya ce yau da gobe hakan bai rasa nasaba da yadda matasa suka zama ba sa son aiki sai aiki mai tsoka ba haka ita ma gwamnati ta ƙasa tana da uh, wato ta mm, kasa eh, ta da masana'antu da suka durkushe sakamakon karancin wutar lantarki to sai mahmud mahmud ya ce ni a gani na wannan kawai rashin shugabanni na gari ne da kuma sai da ko ah, sai kana da hanya sai kana da hanya kafin ka samu shi aikin haka yake sai kuma Abdul Wadud Aminu yace rashin kyakkyawan jagoranci da kuma raina karamar sana'a sai buba mai goro gashuwa ya ce matsalar daga matasan ne domin yawancinsu suna kwaɗayi ne daga gwamnati da za a ce duk zurfin iliminka za ka nemi sana'a don dogaro da kai to da abin ya fi sai ka jira idan aikin gwamnatin ya samu shi kenan idan kuma bai samu ba to dama ba zaman kashe wando kake yi ba yawwa Allah ya samu dace <laughs> matasanmu kuma su gane in ji shi amin amin sai kuma saƙon Fatima abdulsalam dambam ta ce salam yau da gobe a gaskiya ba komai ke jawo matasa su kammala karatu babu aikin yi ba illa sakaci na gwamnati da fatan za su gyara to amin sai imam yahaya soja uba adamawa ya ce salam yau da gobe ba komai ne ke kawo zaman kashe wando ga matasan da suka kammala jami'o'i ko kwalejojin kimiyya da fasaha ba illa rashin adalcin gwamnati to sai kuma sakon shehu adamu rijau ya ce muna da karancin watan guraren aiki a najeriya a yayin da kuma muke da ninkin ba ninkin matasa da ke neman aiki domin za ka ji an ce ana neman ma'aikata goma amma kuma waɗanda za su neman aikin sai kaga sun fi ɗari biyu ya kamata dai a faɗaɗa guraben aiki domin matasanmu su samu damar samun samu mm. damar samun aiki aikin kenan mm, kuma a daina saka siyasa a ciki to sai kuma shi muhammad dan budam shani ya ce yau da gobe ikon allah eto eh kawai kwaɗan banza ne suke yi ba na aikin ofis shi ne ya sa suke zaman kashe wando har sai sun samu aikin gwamnati sun manta da cewa da rarrafe yaro yakan tashi yau da gobe mu kwana lafiya to Allah ya sa to shi kuma dauda musa ba rigima dan dumi ya ce salam yau da gobe eh to a gaskiya za mu iya cewa idan dambu ya yi yawa baya jin mai amma duk da haka rashin adalcin shugabanninmu na taka rawa sosai wajen jefa matasa da suka gama jami'o'i wato cikin irin wannan halin. Mm, to bari mu je Twitter kafin mu sallama inda a takaice Mustapha Alkali Etin ya ce rashin adalci da haɗamar shugabanninmu ne ke sa haka wasu matasan kuma mutuwar zuciya ce ke sa su haka. Kuma ka karanto saƙon ƙarshe. Haka. Mm. To Usman uh, yanzu kuma sai mu je ga hirar da na yi da Professor Ibrahim Maina Waziri uh, babban lecturer a jami'ar Maiduguri da ke jihar Borno. Mu ji ta bakin shi. To bismillah. Ni Professor Ibrahim Maina Waziri ina nan a jami'ar Maiduguri a ainihin department na shi ne department of history amma yanzu an ban gora na na director na center for transparency shi ne center na nazarin a yanayin a kasuwanci wanda aka yi da tsakanin mu yanayin na kudun sahara da kuma yadda aka yi kasuwanci na da ka zuwan turawa daga nan zuwa sahara har zuwa afirka ta gaba na'am to madalla tun da kai malamin jami'a ne akan yaye eh. ɗalibai kowane shekara ɗaruruwan ɗalibai akan yaye to yanzu abin da za mu yi magana a takaice shi wannan yana nuna mana yanayi ne wanda mu muka samu kanmu yanzu a nan najeriya da kuma afirka gabaki daya a yadda na sani a kan yanayin yadda muka samu kanmu na rashin kyautatawa a yanayin ilimi shi ilimi daman ana so a yi shi da inganci kuma a kula sosai don shi ilimi ba abin da za ka yi yanzu sha yanzu magani yanzu ba a ilimi dole sai ka yi nazarin yadda kake so ka ilimantar da mutum kuma a ilimantar da mutum dole ka san wani irin ilimi kake so ka bashi yaya kake so shi ya zama meye kake so ya zama ya kake so ya taimaka a kan shi da al'umma da jama'a to mu sai muka tashi lokaci da ilimin da muka samu kafin zuwan mulkin mallaka sai mulkin mallaka ya zo gurɓata mana shi na mulkin mallaka kama da muka samu bayan mun samu yanci sai aka zo ana so a yi ta canji aka ce yawan gyara shi ya bata idan biri sai zo ya na canjin muna yin shi akai akai ba tare da mun yi nazari akan wani irin canji ne muke so mu yi a ilimi me muke nema a canjin nan ya muke so mutanen da muka ilimantar da su su yi amfani a kansu da al'umma ba kawai a yi ilimi a bada ilimi ta koya gwamnati tana ga koyar a ba da ilimin ko ta yaya baya al'umma suka ga ilimin kawai kamar hanya ne na a rabu da yara ba don a ilimantar da su ba su yaran ma ba a fahimtar da su amfanin ilimi a kansu da al'umma ba to sai muka tashi lokaci ɗaya ya zama na kawai ana ba da ilimi haka kara tsaye to shi ilimi yadda na faɗa dole ne sai an yi nazari an jajjada shi an gyara shi an miƙar da shi ta yadda duk wanda ka ilmantar da shi za ka ci moriyarsa kuma ka cewa ga gonintan da aka miji ga kuma yadda shi ya zama goni a hanyar to shine yanzu matsalan da muke da shi muke samu yanzu a irin yaran da suke fita a jami'a da polytechnic da secondary school da primary ba a ba su ingantaccen ilimi ba hmm. To, wannan laifin gwamnati ne ko kuma laifin malaman da suke koyar musu ne shin malaman ba su da wato kwarewar koyarwa ne ko kuma kaka abin yake? Abun ya zama ruwan dare ne da duniya ba za mu ce gwamnati kawai ba, ba za mu ce kuma malamai kawai ba, dukkanmu akwai fannin da muka gaza. Hmm. Gwamnati babban gazawan gwamnati shine gwamnati ya kamata ta zama ita ce uwa. a sha'anin al'umma duk abin da za a yi na al'umma gwamnati ta samo mutane ingantattu wanda za su yi sai a tsara abin har da malamin da za a kori ya kamata a tsara su a samu malamai ingantattu in an ɗauke su ma ingancin da ke yadda ake so ba a sake ba su horo wanda za su inganta ana yi tun da haka ake yi mm. za a ɗauki full teacher full teacher nan kafin ya wani lokaci a je a ce mishi to ya je ya samo grade gratuity ina wani sai ya zauna sau biyu wani sau ɗaya amma duk da haka za a yi sai ya samu kafin ka ce ko bayan shekara ɗaya biyu uku zuwa biyar ya samu gratuity daga nan sai ana ci gaba yana yana ta koyarwa kuma ana ƙara tura shi training me yasa yanzu ba za mu yi ba me yasa yanzu ba za mu ingantar da malamai ba me yasa ba za mu ingantar da makarantun mu ba me yasa ba za mu tsaya mu duba kanmu faɗa gaskiya a kanmu ga abin da muke ciki ga yadda za mu yi mu gyara daidai gurgudun mu ba ma yi to shi yasa abun sai ya zo ya dagule ya zama na kowa kawai tara zube kowa sai ɗauki yaronsa da shi kan shi kan shi makaranta da yake bi shi ya bi shi din ma ba fi ba ne ba kawai zato ne ake yi haka ne ai ba turanci ba ne ilimi ba kuma sanin lissafi shine ilimi ba ba kuma don yaro ya samu kredit biyar ko tara shine ilimi ba a'a ilimi fa shine ingantattuwa a sha'anin yaro da tunaninsa da rayuwarsa da kuma matsalarsa yadda zai taimaka a kan shi da al'umma ilimi duk ya inganci wannan saboda haka a sha'anin ilimi mu dole mu koma mu duba nazarin ilimi muke bukata a ilimi wannan duk mun watsar tun da an kafa mana mun watsar mun zo kara zube wanda suke kula da ilimin ba ruwansu kawai su da cire kuɗi a yi abin da ake so kawai ko abun ya tafi ko da a tafi haka to ba zai yiwu ba dole sai an tsaya an inganta saboda haka dukkan muna da laifi da iyaye da malamai da ita gwamnati duk muna da laifi mu koma mu duba mu ga abin da ya dace mu sai mu gyara to ina mafita ga ɗaliban da ake yayewa kuma ba su da aikin yi ba su da sana'ar yi mafita ɗaya ne a sake ba su horo a sake nema musu hanyar aiki yanzu ba gwamnatin buhari tana yi ba mp da su ne amma wannan in ana yin shi kamar kwarya kwarya dole sai an zauna an tsaya an yi nazari yaya za mu yi ceto kanmu daga wannan fitina na yara ba su da aiki sun gama karatu yaran ma karatun bai ratsa su ya jika su sun goninta ba ya za mu samu musu goninta ya za mu yi mu kara musu inganci ya za mu yi mu saka su san cewa su kansu za su zamana masu ilimi wanda za su yi ɗaukan aiki ko kuma su yi aiki da kansu ko kuma su ba al'umma wani irin ingancin abubuwan da al'umma za su ɗauke su a kan suma masu ba da aiki ne wannan sai mun tsaya mun yi nazari komai ilimi ne yanzu zamani ne na ilimi ba zamani ba ne na ina so in yi ba zamani ba ne na a'a haka za a yi a'a ya kamata a bi hanyar da za a yi amma sai an yi nazari a samo masu ilimi su zauna a yi magana da su a fahimci abin da suke faɗa a duba ya za mu yi saka wannan abun ya yi aiki sai a zauna a fara sakawa kuma ana dubawa abun ana samun ana samun abin da ya kamata abin da ake so ko ba a samu in ba a samu me yasa ba a samu ya za a inganta shi ne ilimin fa ba wani abun dodorido ba ne to uh, professor akwai kuma ɗaliban da zaka ga cewa sun dage duk da kangin duk da matsalolin da ake samu na rashin ingantacce ilimi a ƙasar yadda ka faɗa um, sai kaga cewa su sun dage kuma sun samu daidai wa daida karatun da ya kamata su samu kuma sun fahimta kuma sun ci jarabawarsu salin alin tsakani da Allah amma saboda su ba 'ya'yan wane ne ba ko 'ya'yan wacce ba ne sai kaga idan suka fito babu aiki watan in ba su san wani babba ba ko wani hamshaki ba a gwamnati wani kusa a gwamnati ba sai kaga ba duk daga aikin amma ba za a ba su ba ko da sun cancanci su samu irin waɗannan ayyukan me za ka ce a kai? wannan wannan malama duk yana cikin matsalar da muke aikin ne babu a ce a ce gaba ɗaya Najeriya babu aiki a ce gaba ɗaya babu aiki a'a ba wai babu aiki ga baki ba hmm. ba ba a samu aikin yadda zai isa yaran da suke kasa ba ko ba za ka ce mutum yanzu ma'aikaci ne babba yana cikin aiki ya bar ɗansa je ɗauko ɗan wani ba ba a yi haka saboda haka abu ɗaya wanda za mu yi a kanmu dole sai mun zauna mu ga cewa yaya gwamnati za ta yi ita gwamnati duk kafan da na gwamnati wanda ake so a ɗauki mutane a ɗauki mutane kuma a bi hanyar da za a ɗauki mutanen yadda ya inganta yadda dokan ƙasa ya faɗa mm. a buɗa 'yan kasuwa da masu hali da su ne wanda ku kuma su kuma sun tara dukiya sun ajiye shi basa komai gwamnati ta yi kokari ta yi magana da su to mu muna so ku buɗe hanyar ɗaukan yara aiki me kuke bukata to gwamnati sai ta haɗa gwiwa da su kin gane ko Mm-hmm. To ta haka za a dinga dubawa ana ƙoƙari ana ingantawa ana ƙarawa kuma ana jin jawabi daga al'umma inda abun yake musu zafi sai ana gyarawa. To ta haka ne za mu samu mu daidaita abu. Abubuwan ne an yi sake an tsaya abu ya gurɓace saboda haka dole sai a hankali za a bi a warwar bakin zaren a yi ƙoƙari kuma a yi adalci. Shi babban abun adalci. Da halin ya kamata. To dole sai mun yi hakan ba mu yi haka ba abubuwan da muke ciki din ba zai jiku yadda muke so ba ko fitina zai yi yawa yadda yanzu muke gani a kasar hmm. eh to dole sai an bi a yi adalci an bi mu haɗa kanmu mu san inda muka yi kuskure mu gyara mu san inda za mu gyara mu gyara mu san inda za mu nemi taimakon juna mu nema mu yi aiki mu yi shawara mu haɗa kanmu akwai inda za mu ji daɗi akwai inda ba za mu ji daɗi ba amma inda zai ba mu masalaha mu ci gaba mu tafi hmm. kuma abu ɗaya wanda muna so ko ban maso dukkan mu fa ƙasar nan namu ne ba wani bare saboda haka dole sai mun fahimta cewa ƙasar nan fa duka namu ne mm. yau kai ne gobe ba kai ba in ka tsaya yau don kai kana cikin gwamnati ko kana cikin mulki kana abin da zuciyanka yake so gobe fa wani zai zo shi ma ya maka to amma yau in an tsaya ana ƙoƙarin daidaitawa ana ƙoƙarin gyarawa to kurakuren kuma ana ƙoƙarin rage shi to kaga abu sai dinga ƙaruwa sai dinga gyaruwa sai kuma ana buɗawa ana kawo al'umma kar a tsaya wai sai ɗan siyasa ɗan siyasa mu ɗaya ko kuma kabilan mu ɗaya addinin mu ɗaya duk wanda zai kawo shawara na gari kuma ya kawo aiki na gari da hanya na gari a shiga da shi duk wanda yake da matsaya a tsaya a ji matsalansa a nuna mishi fa ga abin da ake don a yi warware wannan matsalan kuma ana so sai shiga ciki shi ma a warware da shi sai hmm. abu zai sauki to ina jin haka muka bi haka in Allah da zamu za mu samu saukin abu. To, wani kira za ka yi ga matasa da suke nan zaune kara zube? Babban kiran da zan yi da matasa shine su tsaya su duba kansu, me suke so su ribantu a rayuwarsu da yau zuwa gobe, don yau su matasa gobe za su zama iyaye ne. Mm. Saboda haka suna yin abun da su a daidai tunaninsu ya dace ko bai dace ba. Mm. In bai dace ba su canja su duk abin da ya dace. in ya dace su ƙara himma a kai don taimakawa kansu da taimakawa al'umma da ƙasansu kansu suke ba kowa ba kansu ɗauki kuma kamar matsala na yau shine matsala har abadan a'a su nemi duk hanyar da za su yi su ga cewa sun fita daga cikin matsalan da zai gurgudo yadda doka na ƙasa ba najeriya muna da abubuwa da yawa da mutum zai iya yi su yi ƙoƙari su yi haƙuri da yadda suka samu kansu ɗan kaɗan mai albarka da suke neman su yi ta yi haƙuri da shi suna neman karuwa a hanyar su bunƙasa Allah sai ƙara albarka kuma sai shiga zuwa gaba su ne fa ake damawa da su to mm. amma sai da hakuri da ci gaba da ƙoƙari da kuma ba da daraja a ƙasa da al'umma da dokan ƙasa da kuma sanin ya kamata mm. don duk in ka shiga hanyar da bai dace ba to kaga kai za ka kwana ciki kaga ba haka ake so ba to shi ne abin da zan faɗa matasa su yi haƙuri su ƙara himma su nemi ilimi su nemi sana'a su kuma yi haƙuri da iyayensu da yan uwansu da ƙasansu hmm. su ɗauka ƙasan nasu ne kuma dole ne su inganta abubuwansu a ƙasansu hmm. saboda haka su ne da buƙa da naman abubuwan da za su yi su inganta rayuwarsu wani duk taimako zai musu sun ba su tsaya sun tashi sun yi haƙuri sun ba da himma sun ba da daraja a kansu da iyayensu da ƙasansu ba a ba zai ci gaba ba. haka yake farfesa ke mm. ya yi bayani <laughs> dalla dalla eh. Eh, to yanzu kuma sai mu je ga mu baraka bashir a kano mu ji ra'ayoyin matasa da ta dan samu mana game da wannan batu wai shi me yasa matasa ba sa son aikin hannu sun gwamnati su samu aikin ofis to matasa kina nufin matasan arewa ko na Najeriya ko na eh, ina gaba ɗaya matasa musamman yan to yawanci kin ga yan arewa gaskiya ba su tashi da sanin cewa wai a yi sana'ar hannu ba sun fi gane cewa kawai su in sun fita sun ga mutum da kuɗi yana shiga mota da AC yana wadaka su gani suke kawai yana kwance ya samu wani ba san me ba kuma gashi mutanen mu da yawa da za su tsaya su je history din su sai da suka fara da karamin abu sannan suka samu babba kenan kina nufin yan arewa ne ba sa sana'a yawanci zaki je kudu zaki ga uwa ce za ta zauna tun tun tun haihuwarta na farko tana suya kosai a'a tana zuwa gona ta yi aiki ko tana wani sana'ar a haka za ta haifi yaro har yaron ya fara girma da wannan kudin sana'ar tata za ta sashi a makaranta ya karatu kin ga in ya gama karatu ai ba zai kyamaci sana'ar hannu ba to amma arewa ba haka abin yake ba so kawai su suna ganin cewa wannan aikin wahala ne gwara kawai su je su samu inda suna zaune AC za ta dake su in wata ya su ji alert me ra'ayinki na za ki ga matasa mafi yawa ba sa son aikin hannu sun gwamnati su samu aikin gwamnati idan sun kammala karatu wanda kin ga yana son aikin gwamnati rago ne ai jarumi shi yake neman aikin sana'a to me dalilin da matasanmu ba sa son aikin hannu girman kai kin san akasarin mu sarkin dan talaka kai baka tara ba kana hangen dan mai kuɗi ya sa takalmin dubu ɗari ya hau mota kai ku sai ka ci a shi ma sai na yi abin da ya to kai shi fa ubansa ya tara kai ku ila Allah bai bawa ubanka wannan arzikin ba girman kai ne kenan kisa mata usule girman kai ne kawai ya fi son kin ga in ya je office awanni ne zai yi ko da salarinsa kaɗan ne zai ga dala shi ani ma ina aikin gwamnati wanda ba shi da komai. ra'ayi? Um, ra'ayina akan wannan abin shine yawanci aikin hannu kuɗin suna zuwa ne a hankali a hankali sai ka sha wahala kafin kuɗin su zo amma aikin gwamnati za a dunkule ne lokaci ɗaya a baka sannan kuma shi aikin hannu kana yi ne amma kuma ka san kuɗin za su shigo amma dai baka sa ran za su zo a lokaci ɗaya kamar yadda kake sa ran aikin gwamnati kake yi bayan kwana talatin za a baka ko dubu nawa ne a take a lokaci ɗaya. Amma matasan su ba sa la'akari da cewa wani zubin aikin hannun zaka idan ka ci sa'a ya karbe ka a bugu ɗaya zaka iya samun abin da zaka samu a wata guda? To suna wannan la'akarin amma shi yawanci aikin hannu idan kika duba za ga sai kana yi kana yi kana yi a hankali kafin ma mutane su san kana yi kafin su fara zuwa suna su siyan kayayyaki naka ko suna saka kana yi musu amma shi aikin gwamnati ba shi da wannan da zarar kawai an baka ka fara kuɗin ka zai ringa shigowa kawai duk lokacin da wata yi za a ringa baka amma shi aikin hannu sai kayi kayi kayi kayi kafin mutane su san ka sannan kuma su fara dauka. dogon buri ne? Yawa dogon buri ne kuma da san a tara kuɗi a lokaci ɗaya. Shi yasa matasa suke wannan. To ke wanne kike kika zaɓa da kin kammala karatu aikin gwamnati ko aikin hannu? gaskiya da aikin hannu na fara kuma shi nake yi ina dinki da shi na fara kuma ina samun kuɗi da shi daga baya kuma sai na zo na fara aikin ofis duk da ba na gwamnati ba ne. shin me ra'ayinka za ka ga matasa idan sun kammala karatu ba sa son su yi aikin hannu sun gwamnati su samu aikin gwamnati a ofis. magana ta gaskiya abin da yake faruwa yawanci idan kika kalli matasa yanzu babu inda suke so su kai ba sa son wahala ne kuma abin da yasa zaki duba ki gani suna kallon yaya rayuwar waɗanda suke da abin hannu suke shi yasa zaki ga yanzu matasa gani suke yi kawai idan sun yi aiki su zauna suna wahalar da kansu su je su sana'ar hannu kamar wani bata lokaci ne wanda kawai su je su tafi ofis ga inda za su samu kuɗi su ci banza kawai hankalin su a kwance kawai inda zaki ga su matasa hankalin su ya fi yin wajen. To a kowane ofis ne ake samun makudan kuɗaɗe? to gaskiya dai su dai a abin da ni dai ne fahimta a fahimta ta hmm. su dai haka suke tunani kai ya ra'ayinka to magana ta gaskiya ni wallahi na mafi sha'awar kasuwanci a duniya domin kasuwanci ne za ka yi abin da ma watakila wanda yake office to amma kuma gashi kana aikin office to ai ba yanda mutum zai yi ne an taba kasuwancin ne to a ana taba mana tunda mutum zai zauna baya kasuwanci ne saboda kana aikin ofis duba da abubuwa da suka yi ma yawa <laughs> to gaskiya danganta da irin wannan matashi ne dan kamar to yawanci yawanci idan mutum bai samu kamar horo na dogaro da kai bane daga gida tunda akwai inda da yawa sun yi digirin sun gama amma ba abin da ya shafe shi da aikin gwamnati kasuwar shi yake zuwa ko kuma a'a dan buganan buganan yake yi kuma ya tsaya da kan kafafuwarsa kuma watakila abin da yake samu ya fi abin da yake sa ran samu a cikin gwamnati to shi yasa wasu kuma a'a tun da suka tashi ba abin da suke yi sai karatun da suka tashi tun da komai an yi musu ake yi komai iyayen su ma'aikatan gwamnati ne sun ga irin yadda suka samu kuɗi ba ruwansu da ta yaya suka samu kuɗin su ma kawai tunanin da suke yaya za mu sami irin wanda mahaifinmu ya samu ko kuma wanda ya fi na mahaifinmu to wannan matsalar takan haifar da wannan mutuwar zuciyar su ji in ba a gwamnatin ba bayan da za a iya wahala da a rana misali za su samu bai fi dubu uku ba ko dubu biyar su gani suke wahala ne To haka yake. Bahaushe ah, za a ta kasuwa. Za a ta kasuwa. <laughs> To ah, amma kada ku yi nisa masu sauraron mu lawal na ikara ya yi mm. tattaki ya jiyo mana ra'ayin dan iya akan wannan batu. Mm, haka. da gani na ɗan iya ya ce yau ɗan uwana ka yi shiga irin ta ɗan saurayi kuma tun da ka sa'ar iske mu a teburin mai shayi zo zauna mu tattauna tare don kai ma ka kawo naka irin ra'ayi magana ce dai ɗaya muke yau a kan matasan 'yan boko masu tsananin kwaɗayi kasan yanzu matasan da suka gama karatun jami'a ko kwalejin kimiyya da fasaha kan koma abin tausayi saboda nan da nan sukan raina sana'a sana'ar hannu ko sauran kasuwancin da sauran al'umma ke yi wai su tun da sun yi karatun boko sai sun samu wani babban aikin gwamnati da ake yayi shi yasa sai ka ga suna ta faman yawo da takaddun makarantu don neman aiki layi layi su a ganin su idan babu aikin gwamnati mai maiko to duk wata sana'a harka ce ta bayi shi yasa muke ganin wannan ne kan jefa matasanmu cikin zaman zillimi da juyayi yi na ce gaskiya ɗan iya nima na daɗe ina mamakin matasan wannan nahiya saboda yadda suka faye ɗafalfale wa harkar karya. idan ka zaunar da su kuma dan ka nuna musu hanya ta gaskiya sai ka ji sun koma harkar gayu suna ka zuba mana namujiya amma dai ko da a cikin sauran sana'o'i irin namu na gargajiya matasa ka iya rungumar su kuma za su iya tattara tarin dukiya domin dai babu yadda za a yi gwamnati ta iya samarwa da dukkan 'yan ƙasa aikin da za su yi ta dariya saboda haka ne wasu ke cewa na cewa sai an samu aikin gwamnati ne ke sa matasan ke shan wuya kenan akwai buƙatar koyi da 'yan bokon mu mazan jiya don kuwa su ba sa ɗaukan boko a matsayin wani abu abun fariya dan ya ce na ikaratu Allah dai ya sa matasan nan su gane cewa kuskure ne idan sun kammala karatu na boko su koma su yi zaune su yi ta jiran tsammani tsumu kamar 'yan sane ko kuma su yi ta yawo da tarin takaddu a birane maimakon haka za su iya kama sana'a ko su koma karkarar da za su samu kyakkyawan irin da za su bizne don yanzu noma da sana'ar hannun ne ke tashe ko da ko mutum ma'aikata ma'aikacin gwamnati ne saboda haka dai ya zama wajibi duk wani mai ruwa da tsaki ya zo mu taru don jawo matasan mu kunne cewa tun da samun aikin gwamnati a wannan lokaci jidali ne to ya zama dole su sama wa kansu mafakar samun wata 'yar sana'a da za su dandanne kafin zuwan aikin gwamnatin da suke ganin mai maiko ne. Hmm. to dan iya yayi eh, bayani ko kuma a koma karkara ce eh a ci da sana'o'i eh a takaice dai hmm. Usman kaga ba wai aikin ofishin ne ba a san matasa su samu ba amma dai hmm. kafin a samu din wai ai kuma sandan da ke hannun kai da shi kake duka shine eh ka je sakin na hannu kamun na guje eh to eh. ai zaka ga yawancin ma ko ba ko da ma eh, wanda bai karatun ba sai ka mm. ga ya zo ya fi wanda ya karatun ma abin hannu wani abu da na ga aminu gama ya sa a shafinsa kan san da yake na yawan abun nan da matasa eh, eh. yake cewa waɗanda ake ganin ba su yi karatu ba su komai ba su ne suke tafiya irin su kudu su siyo kaya su kawo kayan abinci su zo da shi arewa yan bokon kuma su siya su kuma suna nan sun naɗa hannu suna ai ba su yi karatu amma kuma su mara karatun shi ya kawo abin da aka karu eh kuma mm. yawanci ma ni na sha ganin ah, yadda zaka ga cewa akwai akwai irin waɗannan matasan da kake hmm. faɗi da ba su karatu ba amma hmm. business su aikin su tukuru ya zauna sai kaga shi wanda ya ilimin yake cewa ta yaya zan sa hannun jari a cikin sana'arka maganan kenan eh. ai farfesa ce ba dogon turanci bane <laughs> ilimi kala kala ne <laughs> haka ne to amma a takaice dai matasan mu ya kamata ka gane hmm. su dan ƙara hazama su dan ƙara azama eh azama akan neman yadda za su yi ba sai sun jira aikin ofishi ba to Usman duka duka a nan shirin yau da gobe kammala ta'ala mm. sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin wato Julie Leathers Gresham da kuma injiniyan mu na yau Mr. Skip da Usman Ahmad Kabara tare da ni Hafsat Maina Muhammad muke cewa ku huta lafiya sai gobe idan Allah ya kai mu ne ba ma daina barkai wuta ta